Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu uh, kamar yadda kuka sani kullum muna kawo muku muna kokarin kawo muku duk wasu hirarraki da kuma yanayin jinya da masu jinya suke zuwa gidan alhaji dr shehu sarkin mayan najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka to muna bin majinyata duk waɗanda suka zo wannan gida suka yi aka yi musu magani suka ji daɗi kuma muna biya muna hira da su kamar inda kuka sani a to yau ma ga baiwar allah da muka zo muka same ta lokacin ta zo gidan nan gaskiya tana fama da matsalan laluran ciwon ciki cikinta ne yana kumbura da dai sauransu wanda dai ba sai na cika ku da surutu ba za ku ji daga ita bakinta ah, mama da farko menene sunanki na'am hawa ki dan bude murya saboda irin kowa ya ji ok hawa sunanki eh. na'am malama hawa daga wani gari ok daga bauchi amma yanzu kina lafiya eh, na'am na'am am mun ganki a wannan gida kuma da alamu kin zo jinya ne irin me ya faru da ke wani rashin lafiya kika yi har kika zo aka kawo ki wannan gida rashin lafiya to ina jinya yarinyar ta na ranar da ta risu talata Na ba ma jinki da kyau ki dan ƙara mu ta risu da ko nan so ok yarinyan ki kenan eh, wanda lokacin kina jinyanta lokacin ina jinyanta ina da lafiya na'am to ta da talata da dare sha biyun dare Allah sarki washe gari an kai ta gidanta to ni kuma jinya ni ma ta jinya kama ni ciwon ciki Allahu akbar to kuma ciwon cikin sai in ji wani abu yake yawo a cikin nan wato kawai abu ne yake yawo a cikin ki wanda baki san shi ba eh, ban san shi ba na'am kuma yana yawo kuma fatan waje sai in ji kamar guda yake yawo a uzuri suna bi har kafata suna yawo ina ji eh to amma tun da na zo na karbi magani dan shekaran jiya yaushe ne eh am yau da lokacin da abin yake yawo baki je ko asibiti ko kuma wani gurin asibiti kan eh, maganin dai na asibiti ya zo min allura eh dama na ciwo na ba na asibiti bane eh lokacin kika je asibitin an faɗa miki wani magana eh, akan ni ban je ba ya zo gida ne dai ya zo gida ne allura biyu ya ce min wai ai ko taiko ko abun nan ne ursa ne na wato abu na miki yawa ciki kuma suka ce eh, typhoid kuma na ce ba ursa ba ne eh. ciwon ciki ne dai a jiya ina tsammani da yake ciki eh to shi yasa ya ba da magani amma eh. ban ji sauki ba to mm. na je wuri wani ma mai magani shi ma ya ce ai jiya ce a cikin nawa yana yawo sai haka ne ina ji yana yawo na'am da kika je wajen mai maganin mai maganin gargajiya kenan shi ma eh na gargajiya a wani gari kika je cikin lafiyar duka lafiya okay duka anan lafiya ne na'am eh, da ya bani ina yi na da ina kunce ne ma na samu yanzu ha ina yawo na'am na'am to da na samu ina yawo amma duk da haka dai cikin bai warke ba eh bai warke ba eh. eh haka to har na zo nan ma gashi ya bani amma ina ji sauki sosai na'am am kafin da kika zo wannan gida akwai wani wanda ya san wannan gida ne kika zo ko kuma eh, waya akwai wanda ta turo ni ita ma ta ji daɗin maganin shi sa ta yi min hanya ta ce ni ma wanzu ok ta taɓa yin jinya a nan kenan eh ta taɓa yin jinya ta ji daɗi eh ta warke na'am ta warke ita ma shi sa ta turo ni am kuma kwana nawa kika yi a wannan gida ba ko na ma ba na zo na karba ne ko na bi shekaran jiya ne ok nan shekaran jiya nan eh wani shi dawo yau na ok amma kin ji daɗin jikinki ba kamar da ba wato masha Allah am da kika zo da ya bincika bai faɗa miki menene asalin abin da ya sa wannan abu yake yawa cikin ki ba ba she ne komai ok bai faɗa miki komai sai she ce iska ne ko ya boye ni ne ko ya uku ko she ne dai iska ne ok iska ne eh bai dai yadda ya miki maganganu dai sosai ba ba she ne ko she dai iska ne eh haka ne to Allah ya taimaka da kuma wani addu'a zaki mai shi Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mai Allah ba shi abin da yake nema sallallahu alaihi wasallam Allah kuma kare mu kariya ubangiji kare amin Allah kuma ya bashi lada amin taimakon da yake yi Allah ya bashi lada amin Allah sa kuma mu cika da imani amin amin. Allah ji kan mahaifi shi Allah ji kan amin Allah sa mu tuwa amin to muna godiya sosai muna godiya mun gode sosai Allah ya taimaka